happiness. Ọ̀gá happiness o. Ìtú sàbí o. Ọ̀gá happiness o. Ọ̀gá happiness o. Eh, ọ̀gá happiness o. Ìtú sàbí o. Ọ̀gá ọ̀gá happiness o. A yana ga ma noman naga jin kai na wallahi ba dai ga gani a Mina na zan gani ga to wannan na Allah ya shigo ya zo ya wace mana du'a idan uba ne gaskiya wannan abin da ban mamaki inna lillahi ban ga danu na ba shige ka ta danu ni sabon gilashi na mi samu gogaza <laughs> kai wane ne kai barawo ne kwarai ku kai hawa ni ma barawo ne to kai mika zo sata ka gani indomi da yawa naka matukar ji a'a to ni ko na sace gilas da ɗan hannun roba sai ba to raka remote yanzu kuɗi ka bada kai kai ya duka ya duka kowa kasa aka ce ya duka ku duka kasa wallahi baran gaskiya sun shigo kai shiru shiru da Allah ku mai hankuri to shikenan ka zuwa lube su gaba dai okay in in babab kai akwai babban matsala ku zo mu shiga kai wayan zuwa za mu kenan to Allah boye ne boye ne kana kada tabi na sai na ci ka ni gudu na ga su biyo daki daki kalu na lillahi akwai ta kasa yau kenan Allah ka san ni dai gaba ɗaya kin gisu mutu na tuba wallahi in kai hito hito ka da wucewa ba kai ka da shigowa ba wuce kuyi sauri mu hita kuyi sauri a mutu hudu hana nan halbe to an kai na gashin koma shida biyu uku hudu biyar shida gware ku da akwai gadi hudu mun ka kashi amma mun ga mutum shida wala mai gida ba gaskiya na ba ba gaskiya ta ba haka mu shida na kun ka zo kun ka kashi ba mutum hudu ba wala uga hadda ni ko halba kada ya kake yi mai gida shi ma ya gashi can a wallahi mai gida ba inda ina kun kalba ba wanda ya dawo yana moci ba mu biyu na kun ga guda ne shi ma ruhi ne ya dawo kai tashi wallahi yana ji kaga kaga kaga kada ka sake tabi na in badan hada ma da ka kada tabi na na da Allah sai na ci ubanka to da ni ka gana ga dama mahalan bale ka ce ka saka ni in kuma ka ce da rayuwata to tabba zuciyata ka ji an tana buga ka ce tana buga wallahi na ce tana halba a'a ba halba ba billen billen da take don ubanka Me gida na rantse ma da Allah ni na dade da mutuwa da gawa ta hauka magana daman na dawo na da yan ba da hujja ni zan koma sai an ji muku na ce Allah gaba da ga mutane shirin mana da wayi kai mushi halbi bibiyu na mutu na mutu wallahi har na goma kasa